masu kallon mu da sauraronmu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci muna kan dutse wanda ake kiransa dutsen sina wanda allah maɗaukakin sarki ya zance da annabi musa akan wannan dutse idanunku zai iya kalle muku mutane daban-daban na ƙasashe daban-daban waɗanda suka hau wannan dutse daga cikin kalolin mutanen da muke tare da su a wannan waje akwai musulmai sannan kuma akwai yahudawa waɗanda su ma suna yin bautarsu da akwai masu bautar rana a yanzu nan ga sunan sun yi dako suna jiran kullowar rana rana za ta fito tana suna jiran ta hudu su fara yin bautarta da akwai kuma masu bautar shaidan wanda duk gaba ɗayansu sun haɗu a kan wannan dutse suna gudanar da ayyukan nasu na ibadarsu. Dalin daɗawa kuma za mu iya cewa na musulmai da su ma masallaci da wanda suka gudanar da ibada a ciki a cikin wannan masallaci kenan idan na ja ku za mu iya shiga cikin wannan masallaci don ku ga yadda mutane suke gudanar da ibadunsu bayan ƙidadda sallar asuba to za mu iya gangarawa kuma ɓangaren masu bautar addinin kiristanci su ma ga su can suna ta yin bautarsu suna ta sha'aninsu shi nan hawa ake ta yi hakika wannan waje waje ne da yake bada ban mamaki waje ne da yake da ɗumbin tarihi waje ne wanda za a iya cewa babu wani dutse da yake a ƙasar masar baki ɗaya da isra'ila da kuma falastin dutse wanda ya kai wannan wannan nan ga suna za iya cewa kiristoci ne su ma masu bauta suna addini suna addu'o'i da kuma roƙar Allah ya biya musu bukatunsu shi nan suna ta yi suna gudanar da addu'o'insu za ku iya ganin su maza da mata maza da mata sun kunna tararen wuta suna ta yi ga kuma jagoran ibada su can a hakika wannan dutse da kuke gani mun fara hawansa tun daga misalin karfe goma sha biyu na dare amma bamu iso ba sai bayan sallar asuba. saboda girman wannan dutse ga kuma sanyi a sama za a iya cewa duk gaba mu muna cike da manya-manyan kayan sanyi amma jimu muke kama muna cikin kankara mun yi tafiya wadda a misali za mu iya cewa ta kai daga kamar idan a cikin gari daga kano zuwa zaria a kafa wanda daga nan kuma a cikin shi ma dutsen ne muna hawa sama ɗaya bayan ɗaya daga nan kuma sai muka kuma fara hawa matattakala sai da muka hau matattakala matattakala ɗaya bayan ɗaya har kimanin matattakala 750 sannan muka zo wannan ƙololuwar dutse abin zai baka tsoro mun hayo da cuculan da cocilayen muka ringa hawa duk sai da suka mutu saboda nisan tafiya da muka rangai muka ƙarasa hawa da wayoyinmu kamar yadda na gaya muku wannan wuri wuri ne wanda yake za a iya cewa babu kamarsa ni dai idan aka ce na dawo wannan wuri da duk kyautar da za a iya mu ba zan iya dawowa ba ba don komai ba kada a ce na ji tsoro a ina gaya muku gaskiya ne masu sauraro amma waje ne kuma wanda yake ba daban sha'awa za ka ga ikon Allah za ka ga ƙudurar Ubangiji za ka ga duwar wasu iri na daban za ka su waɗanda ba za ka taɓa ganin dutse kamar sa ba Haƙiƙa wannan abu akwai ikon Allah a cikinsa za ka ga duwar watsu wanda ba za ka taɓa tunanin cewa mutum ma zai iya zuwa wannan waje ba haka muka shigo su wannan da kuke ɗan gani ina haska muku wallahi za mu iya cewa ɗaya ne bisa ɗari a cikin girman duwar watsin da wannan waje yake da shi wato dutsen sina hakika wannan waje yana da ban sha'awa ga shi nan an tsaya ana ta jiran ganin ikon Allah ana kallo wannan ita ce coci sannan kuma wannan shine masallaci wanda kuma duk gaba ɗaya ana gudanar da ibada a wannan waje sannan kuma in gaya muku da akwai kiristoci abin da zai baka mamaki da akwai tsofaffi turawa waɗanda su ma za ga cewa sun taho suna ta gudanar da suna ta tafiya cikin dare wannan a tsaya wannan ya wuce ka wannan ka wuce wannan haka ake wannan tafiya har Allah ya kamu muka iso wannan waje ban sani ba ko zan iya samun wani mu tattauna da shi don mu ji daga bakinsa yaya ya ga wannan waje malam saifullahi yaya ka ga wannan tafiya kuma me zaka iya cewa ga masu sauraro to alashir alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah mun zo mun ga al'amuran al'ajabi da kuma irin matsayin ta ubangiji da irin baiwa da kuma guri ne wanda zamu iya cewa ba zamu iya musulta farin cikin mu ba na'am wanda ko da a mafarkin ba tunanin zamu zo ba amma a cikin hmm. baiwa ta ubangiji Allah ya kama wannan rana babu abin da zamu ce sai dai mu ƙara gode Allah kana da sha'awar zaka iya dawa wannan nan waje wa sati mai zuwa ai ni ina tunanin in za a dago ba inda Allah ya sayar lafiya zan tu kafa da kafa insha Allah to muna godiya kwarai da gaske muna fat. akram kallahu ana da sha'awar dawa wannan waje kuwa a ah, insha Allah wata shekara ai muna muna za mu shigo insha Allah wata shekara mana bishir fa insha Allah muna da gashi mun ga kamar mura ta kama ka ko sanyi ne wannan farko ne eh to za iya za iya dawowa wato za a yi shiri na musamman a ah, zuwa na gaba to muna godiya kwarai da gaske 生面。